This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdul. duban dubatan mutanen kasar syria sun kaurace wa matsugunansu da ke aleppo jiya juma'a suka nufi Turkiyya, kafin rasha ta kara kaimin hare-haren jiragen sama kan kungiyoyin 'yan tawaye da ke gabashin kasar syria da ke yunkurin hambara gwamnatin shugaba bashar al-assad wata kungiyar ayyukan jin kai the turkish humanitarian relief foundation ta ce kimanin 'yan gudun hijira dubu hamsin sun isa kan iyakar syria da Turkiyya da yake ankara ta rufe kan iyakarta kuma babu tabbacin ko za a kyale su su shiga cibiyar ta ce tana kakkafa tana a siriya kusa da kan iyaka domin samar wa 'yan gudun hijira matsugunan wucin gadi turkiya ta riga ta karbi sama da mutane 'yan gudun hijira daga siriya miliyan biyu da dubu ɗari biyar tun da aka fara yakin basasa kimanin shekaru biyar da suka shige ta kuma ce yanzu haka dubai suna kan hanyar su zuwa kan iyakar ƙasarta rukunin 'yan gudun hijiran da ke kokarin kauracewa siriya na baya-bayan nan na aukuwa ne a daidai lokacin da dakarun gwamnati da tallafin hare-haren jiragen saman rasha suka ayyana hare-hare a arewacin siriya da nufin yi wa birnin aleppo da ake takaddama a kai ƙawanya ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta ce jiragen yakinta sun kai hare-hare wurare 875 a siriya cikin wannan makon da suka hada da hare-haren sama da suka kai a arewacin kasar. Wata gagarumar girgizar ƙasa da ta auku a birnin Tainan da ke kudancin Taiwan yau Asabar ta rusa wani katamfarin ginin ɗakunan kwana ta kuma kashe akalla mutane uku da suka hada da wani jinjiri. Hukumomi sun ce da dama kuma sun ji raunuka. Cibiyar ƙasa da Safiyo ta Amurka ta ce girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.4 ta auku ne a tazarar kimanin kilomita 43 da birnin tainan birni mai kimanin mutane miliyan biyu inda barnar ta fi yawa girgizar kasar da wadda cibiyar sa ido kan irin waɗannan bala'oyi na ƙasar taiwan ta ce karfinta ya kai kimanin tarwatsewa manyan bama-baman nukiliya biyu ta fara girgiza gine-gine ne da kimanin karfe hudu da asuba a agogon kasar cibiyar sa ido kan yanayin kasar taiwan ta ce kananan wato wato an yi kananan gina-ginai kana waɗansu da suka buga labarin a hanyoyin sadarwa sun ce girgizar ƙasar ta tuna masu da irin gagarumar girgizar ƙasa da aka yi a tsibirin cikin shekara ta 1999 girgizar ƙasar dai da aka yi yau asabar ta da safe ta auku ne lokacin da mutane ke cikin barci kuma ta yi kace-kace da gine-gine uku yayin da ta kuma lalata waɗansu da dama da suka hada da wuraren ibada masu ɗimbin tarihi gine-gine biyu da suka rushe a tainan sun goce daga foundation yayin da daɓen ginin kuma ya mafi yawan ɓannar dai ita ce rushewar wani ginin gidajen kwana mai hawa goma sha bakwai jami'an aikin lafiya na ƙasar brazil sun ce sun gano wani samfarin ƙwayar cutar zika a miyau da kuma fitsari da yake jawabi a wani taron manema labarai jiya juma'a shugaban wata cibiya da ake kira oswald cross paulo gedelha ya ce sumba na ƙara haɗarin kamuwa da ƙwayar cutar sai dai ya ce bai kamata a hana yin sumba ba masu ilimin kimiyya a cibiyar binciken kwayoyin cutar da ake kira fayo cruz sun ce suna ƙoƙarin gano ko ruwan jinin jikin mutum zai iya haddasa yada wannan cutar. jiya juma'a dai kasar brazil ta shiga wani lokacin wasanni da mutane da dama sukan rika yi wa waɗanda ba su taba gani ba sun ba wajen gagarumin shagulgula da akan yi a kan tituna a halin da ake ciki kuma hukumar lafiya ta duniya tana shawartar jami'ai da kada su karbi gudunmuwar jini daga waɗanda ba su jima da dawowa daga ƙasashen da aka sami bullar wannan ƙwayar cuta ba ƙwayar cutar dai da sauro ke yadawa ta fi kamari ne a ƙasashen kudancin amurka musamman a brazil kuma tana da illar gaske ga mata masu juna biyu to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc waɗanda ke neman jam'iyyunsu su da su takarar shugabancin amurka sun yi ta maza a cikin sabon wani yanayin dusar kankara a new jersey jiya juma'a inda suka rika kushe wa juna ana saura kwanaki hudu a gudanar da zaben share fage na farko da jam'iyyun democrat da kuma republican za su gudanar a nan amurka sai dai binciken ra'ayoyin jama'a ya nuna hamshakin ɗan kasuwan nan donald trump har yanzu yana kan gaba da kyakkyawar rata yayin da Bernie Sanders na jam'iyyar Democrat daga jihar Vermont ya yi wa abokiyar takararsa Hillary Clinton kau sakamakon hana waɗansu jiragen tashi da aka yi. Dusa ƙanƙarar dai ta hana Trump komawa jihar New Jersey wato New Hampshire bayan ya je yakin neman zaɓe a wata jiha. Wannan ya ba ɗaya daga cikin abokan hamayyarsa tsohon gwamnan jihar Florida Jeb Bush wanda ɗa ne da kuma ƙanan tsofaffin shugabannin ƙasar Amurka biyu damar yi musu ba'a. inda ya ce mahaifiyarsa 'yan shekaru 90 wadda ta taba zama matar shugaban kasa Barbara Bush tana waje tana taya shi yakin neman zaɓe duk da rashin kyan yanayin. Bush ya zauna da mahaifiyar tasa a wata hira da tashar talabijin ta CBS da ake kira This Morning ta yi da shi, inda ya rika sukan lamirin Trump domin irin kalaman da yake amfani da su da kuma yadda ya rika yi wa ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci wata muhawara bakan magana. gwamnan jihar ohio john kasich da ke neman ƙara ɗagowa ya shaida wa wani mai kada kuri'a cewa zai sake maimaita nasarori da ya samu a matsayinsa na gwamna da kuma nasarorin da ya samu lokacin yana ɗan majalisa a washington gwamnan new jersey chris christie shi kuma wanda ya shafa watanni yana yaƙi neman zaɓe a jihar ta new hampshire ya shaida wa masu kada kuri'a cewa sita ka tsantsan da trump da kuma senator ted cruz na jihar texas da Marco Rubio na jihar Florida domin bisa ga cewarsu ba su ziyarci jihar kamar yadda ya rika yi yana yakin neman zaɓe ba. Ma'aikatar ilimi ta ƙasar Ghana ta ce kimanin kashi 45 cikin 100 na malaman firamaren ƙasar da kuma kimanin kashi 30 cikin 100 na ɗaliban makarantar ƙasa wato ƙaramar makarantar sakandare ba su da cikakken horo tare da taimakon masu hali baiwa na ƙasa da ƙasa hukumomin ƙasar ta nahiyar Afirka sun kaddamar da wani shirin horaswa na kwanaki biyu domin shawo kan wannan matsala. Suka bayyana cewa babu na'urar kwamfuta ko kuma TV ko kuma wayoyin salula irin na zamani a makarantun yankunan karkara da dama na ƙasar Ghana. Sabili da haka lokacin shan iska ɗalibai mata sukan yi wasannin da za su yi yayin da kuma maza suke buga kwallo a aji kuma malamai sukan yi magana yayin da ɗalibai suke zaune gum suna ƙoƙarin fahimta abin da ma malamin ke cewa babu wata cuɗanya tsakanin mai koyo da mai koyarwa sabili da su kansu malaman ma ba su sami irin wannan horon ba to wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira vaki foundation tare da haɗin gwiwar dubai cares wata cibiyar agaji da kuma ma'aikatar ilimi ta ƙasar ghana sun haɗa hannu domin sauya wannan lamari tare da tallafin kuɗi dala miliyan biyu da gidauniyar dubai cares ta bayar an kafa wata makaranta wato makarantu arba'in da tauraron dan adam da na'urorin kwamfuta masu aiki da hasken rana da kuma allo na zamani mai aiki da wuta tare kuma da horar da malamai waɗanda su za shugabannin makaranta za su horar da su kana su kuma su koma su koyar da ɗalibai wani jami'in horaswa ya bayyana cewa wannan sabon tsarin ya ƙara wa ɗalibai sha'awa zuwa makaranta domin tsarin ilimin ya ingantu kuma suna jin daɗin shiga azuzuwa. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. masu saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani gida ba ka so a ba wani sai kai eh, yau wato in yana dawo musallama da shi ba ku ba sai kai na'am ana sallama koma gida malam barka da barka da wuta barka da ni ne alhaji kirkirau yawa to saboda na ji labarin ka ne wai kai ne baka so a ba wani sai kai saboda haka na zo in tambaye ka dalilin da baka so a ba wani sai kai dalilin da yasa ba na so a ba wani sai ni da arziki a garin waɗansu

baka hakura ba na fa zan hakura ai kirkira ce ta. am to idan kuma baka nan ba aka zo a bai mutumin nan idan a so na ne ko ba na nan a je a nemo ni ko kuma a kira ni in na zo a bani bashi saboda zai yi jin daɗi a zuciyata na ko ka na tafi da sai an kwana dubu hada eh zan dawo <laughs> mutum fa idan Allah ya bamu ai to ai duk gaba daya Allah ne yake bamu mu saboda haka nan ko da Allah zai bamu ni dai ina son dai ya biyo ta hannu na mu bashi saboda mai yiwa ne ya bani wani abu wanda zan cika ciki na da shi <laughs> na gaskiya ne Malam Ira ga wani goge ko kuma da wani abu kamar wasan kwaikwayo labari ne ba eh ke san wato haka mamman duka yake lokacin da yake goge duk abin nan waƙoƙinsa kamar labarai ne a ciki mm. saboda haka kamar wasan kwaikwayo ne duk waƙoƙin da kika ji mm. eh, haka ta ina za mu faro halima malam ira ta gaishe gaishe to bismillah kuma na san kana da labarin rasuwar muhammadu gawo filinge ko kwarai da gaske kuwa mm, ina ga ta ranar watan janairu ba ranar 25 mm. ga wata haka ne eh. insha Allah kamar yadda masu sauraro in ba za su manta ba akwai hirar da muka taba yi da shi mun taba gabatarwa a wannan fili namu na abar ya huce akwai hira sosai hira mai tsayi da wato tsohon wakilinmu yusuf mamma da yi da shi a can birnin yamma game da waƙoƙinsa da tarihin rayuwarsa da yadda ya fara waka da mutanen da ya yi waka da irin abubuwan da suka faru a rayuwarsa da dai abin nan abubuwa masu ɗan karen yawa mm. in sha allahu daga cikin mako mai zuwa za mu zo mu fara gabatar da wannan hira da shi marigayin domin tunawa da shi eh, yau wato kahin allah kai mu sati mai zuwa dai ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan shi da yan uwa da abokan arziki da ma duk wasu masu sauraron da suka yi rashi sanadiyar wannan rasuwa ta alhaji muhammadu isa ga filingi allah ya ji kanshi ya rahamshe shi ya gafarta mishi amin sai kuma wata gaisuwar ta'aziyya zuwa ga asama'u yahaya wadda ake kira mami mai excel college a kano dangane da rasuwar ma'aihiyarsu allah ya ji kanta ya rahamshe ta ya gafarta mata ya sa ta huta amin. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga iyalan Ibrahim ɗan Zara wanda ake kira da sunan Ibrahim Chololu wanda ke da garejin Sudur a arewacin hilin Amadu Dunguza a Zandar wanda ya rasu ranar Talata 26 ga watan Janairu. Shi ma Allah ya ji kanshi ya rahamshe shi gafarta mishi ya kuma sa ya huta amin. Ga wata gaisuwa zuwa ga Balki da Haja, Maryama da Sa'adiya da Saratu matan dan Gambo mai atamfa a Gumel da Hassana matar Hamma mai Medicine Chinoise a Magarya. sai kuma wata gaisuwa zuwa ga galiyo ɗan kamasho makerin sarakuna a birnin yamai da ibrahim makeri a tajaye jihar tawa da makerin sarki yakuba illela a tawa da makerin mai yaki hamdallahi da makerin alhusaini usmana da watan duk suna nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga bala na yashi unguwar yashi a lakwaja da watan yana nan lahiya da duka iyalan shi da kuma abokan shi na arziki haka yake halima ga dimbin gaisuwar sashen hausa na murya amurka zuwa ga masu mu alhaji tijjani usman hadeja mai kamfanin nan na laki ed ah, ventures da ke gidan dawis Ring Road bypass a kanan daba tare da mai ɗakin sa Hajiya Rakiya da fatan suna nan lafiya. dan bangai suwa zuwa ga masu sauraron alhaji bala giwa getso babban distributor na dangote simen da alhaji sani dahiro ya kasai chairman sdy engineering construction limited sai alhaji sharif abubakar usman usmaniya petroleum da ke kaduna da alhaji wada shehu yarima dan batta da fatan suna nan lafiya muna mika dan bangai suwa zuwa ga masu sauraron mu shu'aibu sarkin fulani na facebook sai sunusi musa hamza tare da sadi sa'idu daura sai barkiddo baba tare da muhammad manga kobe a baucin yakubu sai abdulkadir adamu umar a gombe tare da hajiya uwani abubakar sai abubakar sadiq kafin sole tare da ibrahim jibrin karaye sardauna Abare ya huce sai ibrahim s bello na hukumar gidajen kurkukun najeriya a gombe haka kuma muna mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga honorable adamu gurai tare da iyalansa muna musu jaji na rashin diyarsa hannatu wadda ta rasu a cikin makon nan allah ubangiji ji kanta allah ya sa ta huta kuma allah ubangiji ya ba da haƙuri na jure wannan rashi amin wallahi tallahi wallahi tallahi da a ce mu ma an ba mu izini mu kara miji da kun taba kun ji gaskiya ba da kun ɗanɗana kun ji kuma da an ji da an ji mai gida na hu hu menene wai matar gidan nan ce za ta za ta mini ku ban san me sunan naku mu kuma kishiyar da za a ce da za a yi kashe kashe za ki ce gaskiya kam gaskiya da namiji yana da kishi yawa tsakani mm. da Allah kishin ku ya hina mu a yafi na da maganar ki yawwa na san dai wasu ba za su yadda ba amma dai ni na yadda to shi kenan <laughs> inda za ka ga mutum yana ta farfasa ido nan da nan ya yi jawur <laughs> da yanzu an yakin duniya ya kai na ɗari ba na <laughs> biyu ba yawwa kaga daɗi na daga irin waɗannan maganganu kana haɗin gaskiya amma idan aka zo batun santinka <laughs> misali aka ce ka ci pizza ka ɗauko kwalin pizza kana nuna sunan kamfanin da ke yi kaga sai ka ce a kai a ina aka yi <laughs> na yi dai a faɗa ai ba na ɓoyewa halima na yi a faɗa <laughs> yawa mala iro akwai lokacin labarai a bisimila mun da gudunmawa to muna da labarai guda biyu Mm. wannan na farko dai daga nyama iso mama ne aiko mana wannan labari wai wani magidanci ne mm. yana tsaye a bayan mota haka bai san dan shi dan karami yana ta wancan bangaren wancan mm. gehen mota kawai sai da ya tattakura ya saki tusa bur shi <laughs> baban <laughs> eh baban ya saki tusa ashe dan yaji eh. kawai sai dan ya ce mamma mamma po po wai a kawo po <laughs> tunda shi a kawo baban shi po eh tunda shi yaron ya ga duk lokacin da ya saki tusa sai uwar ta kawo mishi po ta ce ya zauna <laughs> ya yi mm. bayan gida to eh. <laughs> kaji labarin isu mamman kenan to mm. shi kuma dan lami ya aiko mana wai wani tsoho ne a tajiri yana da mata uku mm. kullum A'a ban san a ina bane watakila a lemu a ne. <laughs> Mm. Yau wato matan shi uku kullun tsoho zai dawo gida sai ya biya kasuwa. Kuma ya biya in ya biya kasuwa kullun dai zai shigo gida da leda guda hudu a hannunsu a mm. hannun shi. Mm. Leda uku manya ɗaya kuma ƙarama. Kuma ba abin da yake sai sai yalo kowace leda za a yanka yalon nan a ciko ta da shi fal. amma shi tasa leda ya karama ce kuma mm. duk bala'in da za a yi ba zai taba yadda wani ya karbi wannan ledar ba mm. har ma jikokinsa suna masa kirari da baba mai yalo mm. yawwa eh, kuma ana daka masa wani yajin da tun da shi bai cin yalo da kulikuli shi da yaji yake cin kulikulin yawwa To wata rana tsoho dai ya dawo sai ya tarar da gida cike makil har da matan 'ya'yan shi bayan ya ba su tsare ba su kamar dai da ya saba leda <laughs> leda uku ta yalo. Mm, yawwa ya yawwa to ya juya zai wuce a daidai lokacin sai wani yaro ya wullo wani dutse. Mm. Kawai dutsen ko sai pat ya fada kan leda tsoho ya karamar leda leda mm. sai ta fashe kawai <laughs> duk abin da ke ciki ya tarwatse a tsakiyar gida. Mala ira a ganin ka me a cikin ledan nan. Yalo. balangu <laughs> balangu ne ya sha albasa sai kamshi yake yake ta tashi sai kuwa tsoho ya fashe da kuka ya ce jama'a ku ji halin zamani da sharri balangu ka koma <laughs> <laughs> wato da dabara yake musu yana eh, siyo musu yalo shi ko sai na daba langon sai shiga daki yawa kuma wai eh, har da yaji shi yake cin nashi yalan mm. da shi <laughs> ba ba cin yalo da kuli-kuli sai da yaji ashe balangu ne <laughs> tunda tunda tsohon dan duniya ne kaji yace ya sai sa kuka wai wai ku ji yalon zamani da shari ya koma balangu balangu ya eh, koma sosai Thank you. fage magana ku haba ai halima wato yanzu ina jin kamar babu masu irin wannan basira ta irin waɗannan waƙoƙi gaskiya ba babu ba ne yanzu in ka lura ba gidan karuwai mm, da duk unguwar da ka je akwai gidajen karuwai barkate gidaje kakka tambaye ni ina karuwai eh. yanzu saboda kakka sanin amsa wannan tambaya ina da amsa amma kakka sanin amsa wannan tambaya yawa ba tambaye amma kin san ba wai ba wai sai gidajen karuwa ne ko irin waɗannan wurare ake goge ba in ana biki akan gayyace su suna zuwa suna yi eh amma galibi ka san shi dai goge da irin waɗannan kaɗe-kaɗe ana mm. danganta su da gidan magajiya inda za a haɗu a yi sharholiya ana shaye-shaye ana abubuwa dai To yanzu kuma zamani ya sake. <laughs> Masu sauraro za mu dasa aya cikin shirin namu na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana.

turmi biyu ko wanda turmi ɗaya naira ashirin da ɗaya ne turmi biyu naira arba'in da biyu kenan. to ka ba ni na saya. to ga su me za a samu yanzu a gurin. wallahi ko kwabo yau ba ka samu alhaji. ba ko kwabo to sai yau he. sai rana ita yau. to shi kenan Allah ya kai mu. madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau yanzu dai ga takaitattun labaran duniya. jami'an ƙasar zambia suna zargin shugabannin hamayya da iza hargitsin da ya auku a jami'o'in gwamnati biyu domin ɓata wa gwamnati suna yayin da ake shirin gudanar da zaɓe cikin wannan shekarar an rufe jami'ar bell da ke kitwe da kuma jami'ar da ke lusoka babban birnin ƙasar ranar laraba sai inda hali ya yi bayan da ɗaliban jami'o'in biyu suka yi zanga-zanga sabilin jinkirin biyan su kudaden alawus shi dai ministan ya ce ɗaliban sun fara zanga-zanga ne duk da tabbacin da aka yi ta ba su cewa za a biya su kudaden alawus su da kuma kudaden littattafai da na bincike cikin makonni biyu masu zuwa dubin dubatan mutanen ƙasar Siriya sun ƙaurace matsugunansu da ke Aleppo jiya Juma'a suka nufi Turkiya kafin Rasha ta ƙara ƙaimin hare-haren jiragen sama kan hanyoyin 'yan tawaye wato kan ƙungiyoyin 'yan tawaye da ke gabashin ƙasar Siriya da ke yunkurin hambara gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Wata ƙungiyar ayyukan jin ƙai ta ce kimanin 'yan gudun hijira dubu hamsin ne suka isa kan iyakar Siriya da Turkiya ko da yake a ankara ta rufe kan iyakarta kuma babu tabbacin ko za a kyale su su shiga cibiyar ta ce tana kakkafa tentuna a siriya kusa da kan iyaka domin samarwa 'yan gudun hijiran matsugunin wucin gadi Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin, kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.